يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تامرون yana son ya fitar da ku ne daga garinku da tsafinsa menene ra'ayinku dangane da matakin da za mu ɗauka a kansa